Hausawa Top TV tashar al'umma. Labaran Hausa daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Masu saurare barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan rana ta yau, inda za ku ji mu ɗauke da rahotannin labaran Hausa daga ƙasar jamhuriyar Nijar, kamar yadda muka saba muku. A yau ma a cikin rahoton za ku ji mu ɗauke da wasu muhimman rahotannin labarai daga ƙasar jamhuriyar Nijar akan abubuwan da suke faruwa. A cikin rahoton za ku ji cewa jinjina ga sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar yayin da agwabzawa da fafatawa da suke da 'yan ta'adda za ku ji irin yadda suka kama da yawa daga cikin 'yan ta'adda da makamai tare da kayan laifuffuka. yayin da suka kashe 'yan ta'adda da yawa a gwamzawar da suke yi inda wasu daga cikinsu sun zo hannu a dangane da wannan al'amari na yaƙi da 'yan ta'addan za ku ji irin yadda a wannan mako wato sojojin suka samu wata gagarumar nasara haka zalika a dangane da rikicin nan na manoma da makiyaya za ku ji matakan da ake kan ɗauka a dangane da wannan al'amari duba da cewar ana gab da sakin gonaki domin wato makiyaya su shigo da dabbobinsu inda dai wannan al'amari na wato faɗan za ku ji abin da ake ciki a kansa. Haka zalika a dangane da batutuwa na ci gaba a ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin za ku ji wasu batutuwa da muka tanadar muku a ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin a cikin rahoton za ku ji yadda abubuwa ke wakana ba tare da ɓata lokaci ba masu saurare ga rahotannin labaran ku saurara. masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu! barkamu da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan hili na waɗannan labarai na yau musoma da jihar tawa inda kamar yadda kuka sani a cikin jihohi daban-daban na kasar nan daman an riga an soma sakin gonakai a ƙarshen noma na shekarar bana to dangance da haka ne a jihar tawa a wata hira da ta hada abokin aikinmu ismail dauda da kuma mai martaba sarkin adar muhammadu musa sun tattauna sosai akan irin matakan da aka ɗauka a yankin karkarar tawa baki ɗaya domin magance matsalolin fadace-fadace na tsakanin manoma da kuma makiyaya ga dai mai martaba da ƙarin bayani matsaloli tsakanin makiyaya da manoma da wargi na abu ya fara to ana bin shi sannu sannu sannu sannu har allah ya kawo wani zamani to zamanin da ya zo sai mutane sun kaga wannan abu in an bi shi hakanan ɓanna za a yi to sai hukuma ba ta yarda ba ta ɗauki abin kamar da kamar wasan nan ce da aka yi da in mutum ya zo cikin gona ko da zai zuwa an ƙare aikin gona amma manoma sai su tare shi ci mishi a wannan ba daidai ba ne wannan ya yi kaza ya yi kaza ya kaza sai a mai da abin wasa to yanzu abi ya yi ƙarfin haka nan inda aka ɗan maha abi ya zan na wasa to yanzu ya wuce wannan ya zan aiki irin na son rai wadda rai ka so hakanan shi ke yi abin da za a samu a komo bisa dokan nan ta farko doka ta farko wadda an ka yi an san iyaka inda aka noma an san shi inda aka kiwo an san shi wanda duk manomin da ya tafi cikin wurin kiwo ya yi gona to an mishi dokan nan da abdallillahi ba za shi koma tunanin shi ya ta shi etare shi ta yi wurin noma wannan bai yiwa haka nan shi kuma makyayi shi tsaya bisa dokan nan da an kaza mai ga iyakan noma ga iyakan kiwo in ka ta wurin kiwo to ka zamna har a saki karkara in an saki karkara sai ka shigo kullum cikin hali ake na rashin jin daɗin zaman tare da ko da an ka taso ƙasar ga da makiyayi da manomi uwa ɗaya uba ɗaya ne kowa yana jin tausan wani ƙasa da allah ya yi ta ya yanke sharaɗi bisa ga yadda za a zamna lafiya in an ka zamna lafiya zama lafiya ya yi zama ɗan sarki ko sarki zama lafiya ya yi mu kiran da muke yi doka hukuma ta tsaye da doka in ta tsaye da doka da mutum ya taka doka a mishi magani wannan shine abin da ya zama alheri yanzu kamar bana abin da muke son mu shaida akwai ruwa akwai ciyawa allah ya ruwa bana ko'ina. kuma ya hidde ciyawa ko ina to makiyaya a samu hakuma ta tsare su can bakin makiyayan nan su tsaya har kaka ta kai masu aikin gona a sa doka a ce lokaci kaza in mutum bai kare ba ko ai mai banna babu ramko to shikenan sai ka ga an zamna lafiya matukar dai su makiyaya ba su samu shiga su taho su yi banna ba to manomi ma shi na allah allah shi ɗebe ne suke gona kaga abin inda yake matsala kwarai da in manomi ya ɗebe haci ne da wake ne karan gona da harawa wake da wani abu duk hito a cikin shi bar su babu yanda za shi shi aiki da su sai dai su makiya su zo su ci albarkar noma bisashensu su samu lafiya kuma sun ci abinci sun koshi babu wani abin da har murna su kai su manoma a zo a yi musu taki in bisa ta zo ta yi musu taki ba wani abu wanda zai faruwa har goro suke ba makiyayi to waɗannan irin abubuwa duk zamani Allah kasu na sakin doka an yi wasa da ita to dokan nan ko inda duk an ka wasa da ita wallahi za ta zo ka zan cikas ga mutane nan gaba kura baya karan daji na nan da allah kani kasar ga tun da ni shigo gidan ga larura ce muke tsakanin manoma da makiyaya ko bara kusa nan yammacin ga na sabi sun zo sun ce wata damana da an shimka sun ce ta haɗin da Allah ni ke dalilin an kace ta an zo bisa mashayi wurin da bisashe za su zo su sha ruwa su kwanta su huta kamar makiyan su an ka shuke wannan wuri sai bakin tafki da na zo na gani na koro bisashe na ce a zo a sa bisashe su ce an kasa bisa bisashe sun kace ce to waɗannan irin abubuwa shi ina mutum zai samun ƙarfin gwiwa yin abu tunda kullum akwai abin da aka yi kuma mutane su zo su tar da doka to waɗannan irin abubuwa su ne abubuwan da muke cikin larura yadda zo to da tsammani Daga tawa sai mu gangara zuwa jihar Maradi musamman ma a karamar hukumar bauɗeta inda mai martaba sarkin bauɗeta cewa da Lamido Abdulaziz Garba ya kira malamai magada annabawa da kuma ɗimbin musulmai inda aka taru a masallacin jima'a aka yi karatu na sabkar Alkur'ani mai girma tare da lullunka addu'o'i masu yawa domin Allah madaukakin sarki ya tsare ƙasar nan tamu ta Nijar ya tabbatar mana da zaman lafiya kwanciyar hankali arziki da wadata. Bayan haka ne mai martaba ya yi wa abokan aikinmu na na jihar maradi tsokaci kamar haka eh, gashi allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu abin da muke yi yau da gobe eh, roƙon allah bisa ƙasanmu ta zamana lafiya ta ƙara samun ci gaba mai ɗaurewa abin da muke yi ne ba yau ba jiya ba yau muka gayyato kumandan muka ce su zo mu haɗa malamanmu na komin. a yi gabansu su gani to jama'a muna muku godiya matuka. allah ya saka muku da alheri abun da kuke yi a ci gaba insha allah za mu ci gaba da abin da muke yi kuma muna roƙo gare ku duk wanda ya je gida tsayuwar dare ne wurin suna ne wurin dama aure ne wurin rasuwa ne a ci da ma ƙasa addu'a addu'a ita ce ta takobin mummuni kun ga gwagwarmayar da muke cikinta shugabannin kasashen nan namu tsayuwar da suka yi to a taya su da addu'a allah ya ba su kwaro gwiwa su ci gaba da yaƙi da makiyan allah ya karya mana su allah ya ƙara musu basira da tsinkaye mai kyau a jihar da magaram mu sanar da kucewa babban samamen nan da jami'an tsaro suka soma suna ci gaba da gudanar da shi domin tabbatar da sha'anin tsaro a cikin jihar baki daya kamar yadda aka gudanar da irin wannan samame a sauran jihohi na kasar nan a wannan mako an gabatar da irin sakamakon alherin da aka samu a karkashin wannan samame da jami'an tsaro suka yi inda suka camke 'yan wato sarandi 'yan ta'adda da kuma wato gari da dama tare da amshe kayayyaki masu yawan gaske kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na abokin aikinmu kasu muntari daga da magaram. ita dai wannan babbar gayya da ake kira da suna operation tsaron ƙasa babban gurinta shine ƙara tabbatar da kwanciyar hankali a ko'ina cikin faɗin jamhuriyar nijar magabatan ƙasar nan tamu su ne suka ƙirƙiro ta domin inganta kiwon lafiya tsaro da kuma sa jama'a cikin sukuni nagartacce na yadda za a yi rayuwa ba tare da wani tashin hankali ba ba tare da wata tsangwama ba babu shakka wannan babbar gayya da ake kira da suna operation tsaron kasa a nan da magaram kamar sauran wato joyin kasar mu jami'an tsaro ne daban-daban wato suke tafiyar da ita cikin kuma tubarkalla kwarewa kan tafiyar wato da aiki haka anan da magaram tubarkalla waɗannan jami'an tsaro na tafiyar da wannan aiki gadan-gadan na yadda tubarkalla za a cima babban gurin da ake da shi kuma albarkacin ma wannan babbar gayya tun daga ranar goma ga watan Agusta zawa yau ana iya cewa harauta ta yi farauta domin an samu kayayyaki da dama waɗanda ake hotaucin su ko in su ba tare da an bi dukkan ka'idodin da ya kamata ba daga ciki akwai esansi daga zuwal wanda aka kama kimanin litar dubu hamsin da takwas da ɗari hudu da tamanin da biyar akwai irin wato wannan mai na shi da aka samu kimanin litar dubu ɗaya ɗari hudu da wato saba'in da biyar akwai gas kimanin wato kilogram bakwai da dugo dari biyar akwai taba da aka kama kimanin miliyan biyu da dubu dari hudu da arba'in da bakwai da guda wato dari takwas akwai magunguna da aka samu cikin karto koli-koli daban-daban kimanin hamsin da biyar akwai kuma wajen abin da ya shafi kwayoyi masu sa maye akwai kilo uku da dugo dari shida da gomi tar da biyu akwai kwayoyin da ake kira da suna tramadol wanda aka samu kimanin dari hudu da tisa'in akwai wadanda ake kira da suna pregabalin wanda aka samu kwayoyi kimanin 75 sannan akwai wadanda ake kira da suna exol kimanin dubu har da abin da ya shafi bangaren wato cimaka ta makaroni akwai karton daban-daban masu nauyin kilogram biyu da aka samu karton 742 akwai mai da aka samu kimanin litar dubu goma sha bakwai da ɗari bakwai da tisa'in akwai motoci guda tamanin da biyu waɗanda aka kama sannan da injina daban-daban wato moto ɗari hudu da sattin da biyu bayan haka an bayyana dalla-dalla cewar akwai waɗansu kayayyakin daban-daban waɗanda aka samu kan hannun wato mutane wanda ko kaɗan ba su bi ƙa'idodin da ya kamata ba cikin wannan sintiri da aka yi in shi wato lieutenant colonel ahmad jobo usman wanda shine komanda mai kula da brigade d'intervention mai kula da wannan brigade ta jami'an tsaro na duwan a nan cikin birnin da magana daga cikin waɗannan kayayyaki akwai kimanin tufafi dubu hudu da gomiya tara ɗaya sannan akwai kayayyaki cikin gyalgyali na mata 5,296 akwai kuma waɗansu abubuwa wato na salula kayayyaki daban-daban da ma na wato baturori da ma waɗansu sak-sak wato buhuna daban-daban na wato suminti sannan akwai waɗansu kartuna na sabili kimanin 200 har da 33 a dalilin haka gwamnan jihar da magaran kanal isu labo albarkacin taron da ya jagoranta na maganar wato majalisar tsaro a nan cikin jihar da magaram ya yi jan hankali sosai da sosai zuwa ga dukkan daukacin al'umma bisa ga mahimmancin wannan babbar gaya operation tsaron kasa don inganta tsaron kasa da kuma kwanciyar hankali sannan ya yi batun jama'a su kawo goyon baya inda ya kamata haka gwamnan jihar da magaram ya nuna tana daga cikin kokowa da wasu kwabri don abu ne da ke kawo murkushewar tattalin arziki a lokacin da gabatan kasar nan tamu ke kokowa domin ganin an samu sabuwar rayuwa da kuma samun cikakken 'yanci ta kowane fanni. sai mu karkare waɗannan labarai namu na yau da kuma wannan rahoto akan raskwanar ire-iren bashintar da jami'an tsaron ƙasar nan tamu suka yi daga ranar 27 zuwa 30 ga watan na oktoba a sassa daban-daban na kasar nan kamar yadda kuka sani jami'an tsaro tsaye suke dare da rana ba kwana sun sa ido sosai akan duk abin da zai je ya zo duk abin da zai kawo ta da zamani tsaye a cikin kasar nan to za su dakile shi sakamakon wannan jan kokari da suka yi a cikin wannan rahoto runduna ta jami'an tsaro na ƙasar niger na ci gaba da ayyukansu na wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali dan Nijar je inda yake bukata a cikin kasarsa gabas da yamma gusum da arewa ba tare da tsangwama ba a cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. A farkon wannan makon a yankin dama ga kogin Isa runduna mai suna Operation niya a cikin ayyukan na wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin zindigori sun kama wani barawo wanda ke satar dabbobi. Take yanke jami'an tsaro masu ba da tsaro a wannan yankin da shin wannan labarin suka ta da runduna a gaugauce wadda take yanke ta aza hannu a wannan nan barawo da daukacin dabbobin da ya sata ba tare da bata lokaci ba dabbobin a kai su ga masu su har ila yau runduna ta jami'an tsaro wadda ake kira operation shara wacce ke gudanar da ayyukan tsaro da kariyar al'umma da ke can yankin gundumar Tiliya da ke cikin jihar Tawa a safiyar Litinin 28 ga watan Oktoba 2024 sun kaddamar da bikin ba da waɗansu kayayyaki na 'yan makaranta zuwa ga ɗalibai na gundumar Tiliya. Wannan kayayyakin da suka bada an bada su ne tun watan Juni 2024. a cikin tsarin ayyukan da jami'an tsaro da kuma masu farin kaya suke yi wanda ake kira tarhan nakal wannan wata dama ce ta kawo goyon baya ga waɗannan ɗalibai domin su yi karatu a tsanake da kuma ƙarfafa kyakkyawar hulɗa tsakanin jami'an tsaro da kuma al'umma na karkara. Halila da a cikin wannan yankin jami'an tsaro sun kama wata mota a nan kewayen birnin Tawa. Bayan binciken wannan motar to an gano da tana ɗauke da waɗansu kayayyaki wanda suka da magunguna da kuma miyagun ƙwayoyi wanda wani gungu ne ke amfani da su. A nata bangare Operation Farauta Bushiya da ke gudanar da aikin batun tsaro da kuma wanzar da zaman lafiya a cikin jihar Maradi. Dare na 28 ga watan Oktoba da ya gabata a cikin fafutukarsu ta yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a yankin nan na Firji sun gudanar da ayyukan gano da wani gungu na waɗansu masu fataucin miyagun ƙwayoyi wanda a cikin gungun nasu an kama mutum goma na wannan gungun biyo bayan bincike da kuma dogon nazari da jami'an tsaron suka yi a cikin kamen da suka yi akwai tabul wuyu kusan birgi ɗari da kuma ɗiya haɗiya ma'ana miyagun kwayoyi wanda ke zama ƙalubale ga lafiya wannan wata nasara ce aka samu ga 'yan ta'adda da ke gudanar da aikin ta'addanci a wannan jihar. Washe garin da marece runduna ta jami'an tsaro da ke yankin sangirawa sun samu labarin waɗansu mutum biyu da ke fataucin makamai yankin dogon faru take yanke jami'an tsaro ba su yi wata wata ba suka kuwa inda suka zage dajin kuma suka aza hannu akan waɗannan mutanen guda biyu wanda aka samu sharjar guda hudu wanda ke dauke da harsassai 120 a gabascin kasa a cikin jihar difa magana tsaro to komi na kan tafiya salum alum biyo bayan wani hari da aka yi yankin kogin lakchad inda 'yan uwa na kasar chadi suke zaman makoki haka zalika waɗansu 'yan ta'adda da suka ɗauki bindigogi wanda an kaddamar da bikin aji bindigogin ranar 29 ga watan oktoba wanda an yi shi ne a gaban hukumomi na bariki da shugabannin jami'an tsaro na yankin boso inda aka karɓi wani katsurgumin ɗan ta'adda wanda aka kira bura abba kwanya mai lakanin suna abu huraira wanda yana cikin ƙungiyar nan ta 'yan ta'adda ta nahiyar afirka ta yamma da kira ita islamic ya aje makami inda ya miƙa ma hukumomi bindiga samfarin aka karanset da kuma sharjiyar guda tara sannan da kuma harsasai guda ɗari da gomiya tara da grenade wadda ake shewa da hannu wannan wata dama ce ta tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali wacce al'ummar yankin gabaki ɗaya su nuna farin cikinsu, inda suka yi kira ga sauran 'yan uwa wanda suka ɗauki makamai da su nemi sulhu domin a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan jihar musamman a cikin ƙasa gabaki ɗaya wajibin su ne na su aji wannan makamai domin kauce kaucewa dukkan abin da zai zama tashin hankali domin gurin kowa shine a samu zaman lafiya mai ɗaurewa a yankin arewa a cikin jihar agadas farkon wannan makon a cikin bincike da kuma samame da jami'an tsaro ke yi a yankin da ake tono da karfin zinari yankin da ake kira jado wannan samamen ya sa an kama mutum takwas wannan mutum takwas an samu salula waya tafi da gidanka wacce a cikin wayoyin nasu da aka yi bincike an gano waɗansu hotuna da kuma kayan soja da kuma kakin soja haka zalika wannan tawagal a samamen da ta yi ta samo bindiga samfurin aka karen set da kuma sharjiyar guda biyu wanda kowane cikin su cike ki da harsassai da kuma moto guda wanda moton tuni an lalata shi an kona shi baya da haka jami'an tsaro sun samu wayannan da kira curayya tafi da gidanka da kuma na'urorin sadarwa guda uku wanda ke aiki da na'urar da ake kira satellite wacce kuma na amfani da ita ba tare da bincike na samaniya ya gano da su ba da wasu na'urori na binciken karfen zinari duk waɗannan an same su ne a cikin samamin da jami'an tsaro ke yi domin cimma su na zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan jihar da ma ƙasar Nijar gabaki ɗaya. A jihar Yamai, runduna wadda kira Operation Incin Ƙasa a yayin binciken da take yi na kowane lokaci. To runduna da ke yankin Bangula sun samu waɗansu kayayyaki na motuna da kuma isansi wanda tuni an azamishi hannu kuma binciken ya gano da cewa wannan kayayyaki ne waɗanda ake kaiwa 'yan ta'adda ya ku 'yan ƙasa wannan kokowa ce ta kowa yaƙi da ta'addanci da kuma 'yan ta'adda gurin jami'an tsaro shine a kawo ƙarshen ta'addanci da 'yan ta'adda ga baki ɗaya ya zama wajibi ne ga kowane ɗan ƙasa ya kawo tasu gudunmuwa domin cimma wannan gurin ta hanyar layin nan da za ku yi kira kyauta ko da wani lokaci jami'an tsaron ƙasa kuna yi kira akan lamba arba'in arba'in jami'an tsaro na jandarmeri kuna iya kira akan lamba dubu hudu jami'an tsaro na police national kuna ku kira lamba 83 da uku. Masu kallon mu da sauraron mu iyakacin abin da sauka kenan a shirin waɗannan labarai ne sai kuma gobe idan Allah madaukin sarki ya kai mu za mu sake saduwa da ku a waɗansu labaran amma ka. To masu saurare kamar yadda kuka saurara waɗannan su ne rahotannin labaran Hausa daga ƙasar jamhuriyar Nijar da muke tafa da su. Kamar yadda kuka saurara a cikin rahoton kun ji yadda wato aka yi gwabzawa tsakanin wato sojojin kasar jamhuriyar Nijar da kuma wato 'yan ta'adda yayin da 'yan ta'addan suka kwashi kashinsu a hannu inda babu shakka dai wannan sojoji na Nijar sai mu ce Allah Ubangiji ya ƙara masa nasara Allah ya kare su. Yaƙi da ta'addanci a ƙasar jamhuriyar Nijar dai ana samun nasara duk da cewa da 'yan ta'addan nan suna iya yin abin da suke yi na harare amma a yanzu zuwan sojin CNSP komai nasu ya dakata 'yan abubuwan da suke yi dai wanda ba a rasa ba. amma dai irin hararen da suke yi a kafin hawan sojin cnsp to a yanzu an dakatar da wannan abu da suke yi kuma da yardar ubangiji a kasar jamhuriyar nijar din nan ba da jimawa ba sojojin nan na cnsp za su kawo ƙarshen 'yan ta'adda ba ma iya sojin cnsp ba ga baki ɗaya yankin sahel kamar yadda ƙungiyar nan ta aes aka kafa ta tana iya bakin ƙoƙari ne wajen kawo tsaro a yankin sahel da yardar ubangiji nijar mali burkina faso duka za a samu tsaro a cikinsu kamar yadda a yanzu abubuwa ke wakana haka zalika a cikin kasar jamhuriyar nijar din da ya kunji batutuwa a dangane da batun rikicin nan na wato manoma da makiyaya wanda ake samu inda a wannan karan ana sa rai matakan da gwamnatin nan ta ɗauka ba za a samu wancan rikici na fulani da wato manoma ba duk cewa dai abu ne wanda yakan fara ba tare da wato sani ba daga ɗan ƙaramin abu yakan koma babba amma wannan karan da yardar ubangiji wannan matsala ta kau haka zalika cikin rahotannin labaran kun ji batutuwa da dama dai daga ƙasar jamhuriyar nijar ɗin a dangane da abubuwan da ke faruwa muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya ƙara kawo nijar ci gaba ya kare ta daga dukkan sharrin makiya waɗannan 'yan ta'adda da suke addabar al'umma muna roƙonka Allah ka shirye su idan masu shirewa ne idan ba masu shirewa ba ne Allah ka ƙara tona asirin su Allah Ubangiji ka dafa wa janaral Chani da ma dai Firaminista Ali Zan da sauran dai duka jami'an gwamnati nan ta CNSP Allah Ubangiji ya ba da nasara. To a saurari ƙarshen rahotannin labaran kenan ku ci gaba da bibiyar wannan tasha mu domin samun rahotanni akan abubuwan da suke faruwa. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin yin haka ne zai ringa ba ku damar kasancewa da mu a koda yaushe mun gode.